وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليه فاتقوا الله وأطيعون وما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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 24 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1433 lissafin nasara yau goma sha biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu idan ba ku manta ba muna cikin wato suratu shu'ara sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama كذبت عاد المرسلين bayan an kammala da maganar annabi Nuhu alaihi yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki zai ba mu labarin adawa adawa su ne mutanen annabi hud alaihi salam malamai sun ce asalin kalmar ad wato kakansu ne daga baya sai ya zama ƙabilar ana kiranta da sunan shi su adawa mutane ne da suke zaune a wani wuri da ake cewa a haƙaf a haƙaf wasu duwatsi ne na tarin yashi wanda wato suna kusa da hadramaut a ainihin wato yaman wa'annan mutane suna wuri da allah maɗaukin sarki ya musu ni'ima ya ba su gonaki ya ba su lambuna amma duk da haka sai suka ƙi su bauta wa allah maɗaukakin sarki sai ya zama suna bauta wa gumaka a sanadiyar wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya tura annabi hudu alaihi salam domin ya musu wa'azi shine Allah maɗaukin sarki ya ce kazzabat adunil mursalin adawa sun ƙaryata da manzanni in ji Allah maɗaukakin sarki mun ce duk lokacin da Allah ya ce an ƙaryata manzanni alhali manzo guda da ya aka ƙaryata hikimar da ke ciki shine duk wanda ya kareta manzo guda daya to ya kareta annabawa gaba dayan su shi yasa sai Allah yake kazzabat adunil mursalin na'am إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون الله ما دوكين سركي إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون يا hmm? عند wato annabi hudu ya ce da su ala tattakun ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ba za ku ji tsoron Allah ba idan kun lura za ku ga wannan kalma ta yi daidai da kalmar da annabi nuhu ya faɗa wa mutanensa na'am inni lakum rasulun amin inni lakum yace lallai ni a gare ku rasulun manzo ne dan aika daga Allah amin kuma amintacce mun ce annabawa suna maimaita wannan kalma su ce rasulun amin saboda duk sanda Allah ya turo wa annabi sako ya ba shi risala to amana ce aka danka wannan annabi yana daga siffa ta annabawa cika amana yana daga siffa da ke kishiyantar annabi wato khiyana ha'inta saƙon da Allah maɗaukin sarki ya turo mashi duk annabi saƙon da Allah maɗaukin sarki ya bashi ya isar al'umma to ƙa'ida ne wannan annabi isar da wannan saƙo ba tare da ya ha'inci saƙon ba sawa'un saƙon zai yi wa mutane daɗi ba zai yi wa mutane daɗi ba matukar aka turo annabi to haƙƙi ne akan annabin ya isar da wannan amana da Allah maɗaukin sarki ya ɗora mashi shi yasa aka ce inni lakum rasulun amin wannan siffa ce ta annabawan Allah maɗaukin sarki gaba ɗayansu Allah ya sa mu dace na'am فاتقوا الله musu يتي ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa وأطيعون ni kuma ku mun da'a ku biyayya wannan shine abin da duk annabawa suke zuwa da shi mutane su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah ma'ana su bautawa Allah sannan shi annabi shi kuma a yi me a yi masa biyayya a kadaita shi da manzanci wannan shine sakon da kowane annabi cikin annabawan Allah suka zo da shi to me faru a wannan lokaci alarama وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين يتي وما أسألكم عليه من أجر بانا تنبيرك وتلادا بساوانا ساقور نكي إسرمكو إن أجري لا داتا بتزمبا إلا على رب العالمين sai dai ga Allah ubangijin talikai mun ce wannan ƙa'ida ce ta manzanni gaba ɗaya kuma ƙa'ida ce ta da'awa duk wanda zai yi wa'azi ko zai yi da'awa to ƙa'ida dole in zai yi saboda wa ya yi saboda Allah ba a yin da'awa saboda a samu abun duniya duk wanda ya yi da'awa domin samun abun duniya to wannan ilimin da ya karantar in ba sa ba sai an masa linzami da shi zuwa wutar jahannama ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mai gaba larama atabinuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun sai yake cewa da su atabanuna bi kulli ri'in yanzu kuna ginawa akan kowane tudu wato idan aka ce riya a larabci makanun murtafiya wuri wanda yake tudu yanzu duk wani tudu da kuka samu sai ku gina wato ayatan wato katafaren gini ta aba suna kuna wasa malamai suka ce adawa su suka fara gina stadium a duniya stadium shine ɗakin me shine wurin da ake haduwa domin a yi wasa to waɗanda suka fara gina stadium a duniya su ne adawa shi yasa annabi hudu yake cewa da su a tabanuna bi kulli ri'in ayatan ta'abasun wannan ne dalilin da yasa ba yahude da ya zo daga baya sai ya ga daga cikin hanyar da ya kamata a raba musulmi da tunani akan makomarsa a raba musulmi da tunani akan addininsa a shashantar da shi a mai da shi wanda bai san alƙiblar rayuwarsa ba akwai a shagaltar da shi da wasannin banza da wofi wannan ne dalilin da yasa yana daga alamar gari ya ci gaba ya bunƙasa ya ƙasaita a rinka ganin kantama kantaman gidajen wasanni a garin haka ne ko ba haka ba ne wasannin kuma aka ƙirƙiro su suna nan kala daban-daban akwai wanda ya fi kowanne tashi a duniya shine wasan football wasan ƙwallon ƙafa shi ne wanda ya fi kowanne tashi shine wanda ake kashewa maƙudan kuɗi idan aka gina stadium na wasan ƙwallon ƙafa idan aka faɗa maka kuɗaɗen da aka kashe abun ma sai ka ji kamar ba zai kama hankalin ɗan adam ba ciyawar da ake shukawa kawai a ciki idan an faɗa maka nawa ake kashewa saboda ciyawar masu lura da ciyawar nawa ake biyan su hankalinka ba zai iya kamawa ba idan ana so a kama stadium a matsayin haya idan aka gaya maka maƙudan kuɗin da ake kashewa domin a kama abin ba zai kama hankalinka ba saboda kuɗin sun yawa wannan yana daga abin da aka shagaltar da duniya da shi kuma saboda rena wa mutane hankali sai ake cewa ai wayannan wasannin wai suna kulla zumunta ne wai wasan kwallon kafa yana kulla me yana kulla zumunta kenan idan za a yi wasan kwallon kafa tsakanin adamawa da gombe wai za a kulla zumunta ne tsakanin adamawa da gombe amma idan ka kalli abun aikace za ka ga karya ne da wuya a yi wasan kwallon kafa a tashi lafiya kalau ba a ba hama ta iska ba haka ne ko ba haka ba ne sau da dama za ka ji an yi rikici in ma za a yi sai an kai jami'an tsaro wa'in za su sanya ido wa'annan za su zo da supporters nasu wa'annan za su zo da supporters nasu ana wasan ana ihu wani a wurin za a karya masa kafa idan ta rikice haka za a dunkula hannu a rinka kirɓar ƙacci ana ba ta iska a wurin kuma an ce wannan sada zumunta ne ban ga ta inda wannan ya zama sada zumunta ba a wani abu ne da aka zo da shi duniya domin kawai a shagaltar da mutane daga manufarsu kuma da kaga kuɗaɗen da ake kashewa za ka sha mamaki da wannan ne ya sa ya zama duk abubuwan addini suka gaba su da kima yanzu a nan najeriya an sha yin gasar karatun alkur'ani ta duniya Najeriya a duniya gaba ɗaya ce Najeriya ce ta zo na ɗaya yana faruwa ko ba faruwa ba mu san sau nawa ba don an yi tufaki duk duniya bayan da ake da mahadatan Qur'ani kamar Najeriya duk duniya gaba ɗaya ba inda Allah ya tara zunzurutun mahaddatan Qur'ani gangaren gangaren mahiru mahiru gwani gwani jinjima jinjima hafizai ba inda Allah ya tara su kamar Najeriya wannan yasa idan za a je a masabaka ta karatun Qur'ani a ƙasa mai tsarki yan Najeriya su suke bada mamaki ga alaran ma an yi ta duniya ya zo na hudu a gasar Qur'ani ta duniya gaba daya da farare da bakake da koraye da wankan tarwada da wankan karfasa har wankan kwadoyin akwai duk aka tara su amma ya zo na hudu muna da wanda suka zo na daya alaran ma Anas an yi gasar karatun Qur'ani ta duniya gaba daya a ƙasa mai tsarki a ɓangaren izo sittin da tafsirul kalimat duk duniyar aka haɗu ya musu saitin hamma da gyaran kafuretu yanzu na ɗaya ba mu san iyakan 'yan najeriya da suka zo da wannan ba amma kun sa abin da zai baku mamaki idan ya yi na ɗaya a gasar karatun alkur'ani na duniya idan ka dawo najeriya in ba sa'a ba ko ciyaman na local gaman ba zai shirya wa 'yan gasar reception da manufar bari a mutunta su a nuna sun yi abin kirki ba haka ne ko ba haka bane lokacin da Najeriya ta ci wasan kwallon kafa a zamanin marigayi janar Sani Abacha aka yi kwallon kafa ina jin a Faransa ne ko a ina ne eh a America a Atlanta yan wasan Atlanta da aka yi ba Najeriya ta zo na ɗaya ba eh a ta zo na ɗaya da Najeriya ta zo na ɗaya yan wasan kwallon kamin su zo Najeriya sai da suka yi layi a gindin telefon shugaban kasar Najeriya ya magana da su ɗaya bayan ɗaya kowanne za su gaisa wane e na kalli wasan da aka yi na ga bajintar da kai ka mutunta Najeriya maza country ka ɗaukaka ta Najeriya tana maka jinjina ka zama ɗa halattacce na Najeriya mai girma mai mutunci muna nan muna shirye-shiryen taronka za mu shirya maka reception da ba mu taɓa yi wani ɗan Najeriya ba kamin ka zo ina maka albishir na baka dala amurka dubu kaza da kaza da kaza da barkatai kaza ka danna account ɗinka bayan wannan ka zaɓi garin da kake so a Najeriya mu gina maka gida har da birnin tarayya Abuja inda kake bukata nan za mu gina maka gida gaba ɗayan su sai da suke magana da shugaban kasa ya musu wannan alkawari saboda sun ci wasan me kwallon kafa sai aka je aka yi gasar karatun alkur'ani a duniya gaba ɗaya da aka haɗu sai Najeriya ta zo na ɗaya ko gwamnoni ba su yi wa 'yan gasar sarkin ba ko ciyamomi na lokal gaman ba a ma san sun yi ba kafafen watsa labarai ba su yada ba wai wannan bai da muhimmanci wai ba a daga darajar Najeriya ba wai ku je a gasar Qur'ani Najeriya ta zo na ɗaya a daga darajar Najeriya a duniyar musulunci a daga darajar Najeriya a mala'iku sama ta ɗaya a ɗaga darajar Najeriya a mala'iku sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida wai duk an daga darajar Najeriya wai Najeriya ba ta mutunci ba wannan ina fahimtar yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya ɗebe wa kwallon albarka tun daga wannan lokacin duk sanda aka je aka yi bol Najeriya ake sha sai dai ka ji ana surutu a gidan rediyo ana cewa an yi kwallo da Najeriya an ci Najeriya uku ba ko daya gwamnatin tarayya ta fusata ta kori court matsiyaci da fa Allah ne da koraka kudu kuma ta wasu tuni Allah ya sallame shi daga aiki to kun ce alkur'ani baya da kima kun ce alkur'ani baya da daraja kun ki ku mutunta littafin Allah don me Allah ba zai hada kwallon da matsala ba don me to duk wayannan wasanni suna nan akwai kwallon hannu akwai kwallon gora kai shedan ya san kansa ga ta iri iri akwai kwallon doki akwai kwallon kwando akwai kwallon tebur ko babu ta tebur din masu nan kala kala akwai tebur tennis kai ka ga mutum ya rike wani dan faifai ya tsaya yana wani zara ido sai ya tsalle sanin ya buga ya tsalle sanin ya buga ya ke karanta qur'ani ya ke wa annabi salati ya ke istighfari ya ke hailala sai Allah ya hada shi da tebur kaga ya dukufa ka'in da na'i. yanzu hadda wata ma wai ta sunuka wasu yan dunkulallun abubuwa ake zubawa akan tebur kai sai ga mutum da wata doguwar sanda ya zo ya tsaya sai ya miƙe sai ya dafa kurkumi sai ya sunkuya sai ya leka sai ka ce mai kallo wata kun sa abin da yake da bahaushi sai ka samu matashi Allah bai taba ganin shi ya tashi karfe biyu na dare zai yi wa Allah su jira ba Allah bai taba ganin shi ba ya tashi da dare zai yi wa Allah nafila zai yi wa Allah su jira bai taba ba amma ran da aka ce za a buga wasan kwallon kafa karfe biyu na dare tsakanin Manchester United da Real Madrid ko tsakanin Barcelona da Arsenal ko tsakanin Chelsea to in karfe biyu na dare za a yi ta ya kalla alam na hansar zai kunna yadda zai tare shi tun karfe ɗaya da rabi ko ba haka ke ba hansar ya ta girin girin girin sai ya tashi ya bude ido in ya bude ido ya samo lipton ya yi overdose ya sha ya wanke fuska yanzu ya bude ido ya kura wa talabijin ido sai ka ce mai da karfe biyu na dare fa bai taba tashi yawa Allah su jira a wannan lokacin ba wai me yake so wai gobe idan an haɗu a daba ana fira wai shi ma yana da abin da zai ce ya ce billahi lazi ai da wane ne wane ne ya bugota sai wane ne wane ne ya gyaro to kai an bata maka sha'ani gaba daya ba wani gyarowa da aka yi sai matsala ka samu babu abin da aka gyaro kai baka karanta qur'ani ba kai baka hailala ba kai baka tasbihi ba kai baka tahmidi ba kai baka hawqala ba kai baka hazbala ba kuma aikin banza babu abin da ka samu banda surutun banza da kaga matashi ana wani doro ana wani daga allan fada wai duk yan wasan Barcelona kowa ya san Sani Sani Fish Ronaldinho ana biyan shi per ano 20 million dollars look Mr gentleman naji ana ba Ronaldinho 20 million dollars Please, how much did you get out of that 20 million dollars? Nawa ka samu a ciki? Zero. Shi ya yi wasan kwallo ya samu kuɗi. To na ji, a wasan kwallon da yake shi ya motsa jiki ko bai motsa jiki ba. Moses ɗinsa sun taso tens. Kai dan kallo mai ka motsa. Banda basir da kaɗi ba akan kujera mai ka motsa. shi ya samu kuɗi ya exercise ko kai baka samu kokono ba shi ya motsa jiki kai ka ɗabi batir kuma ka zo kana cewa billahi lazi an ci Chelsea biyu ba ko daya kai tara ba ko daya ka ci kan baka sani ba Allah ka gafarta mana wannan ne dalilin da yasa annabi hudu yake cewa mutanensa atabununa bi kulli ri ri ai makan murtafi wuri wanda yake da tudu ayatan kuna gina kanta ba kanta man gini ku sa alama a kewaye ba haka ake za a stadium ba ta ba suna kuna wasa in ji annabi hudu alaihi salam yana faɗa wa mutanensa bayan wannan fa'alar ma akwai abin da suke wa tattakhiduna masani'a ta takhludun bayan nan wa tattakhiduna masani'a masani'a ai kusura mushayyada kuna gina kantama kantaman gini yana faɗa wa mutanensa zuna masaniya kuna rikon kantama kantaman gini kaga an gina gida gidan kamar daga kasa ya tsiro watattazuna ya ce la'allakun takhludu malamai suka ce la'alla anan li tasbih ai zuna watattazuna masaniya ka'annakum takhludun sai ka ce ba za ku yi a duniya ba za ku mutu ba sai da ka kalli wani gidan ka san mai shiga gidan bai tunanin maganar mutuwa don wani gidan gari guda ne ko ba gari guda ba ne gari guda za a ɗiba gari guda za a ɗiba a kewaye ko wani cikin gidan hadda filin kwallo wadu a cikin gidan shi wata take zuna masani ala allakum takludu kai Allah ka gafarta mana Abu Darda lokacin da ya je Dimashq ya samu a Dimashq sai kantama kantaman gidaje ake da wuce hankali Abu Darda sai hankalinsa ya tashi ya shiga masallaci ya hau kan mimbari yana ya ahala dimashik ya ahala dimashik ya ahala dimashik mutane aka taru a wannan lokaci Ya ce ala tastajibun tabnuna tajma'una ma la ta'kulun wa tabnuna ma la taskunun wa ta'maluna ma la tudriku yace me ya same ku tajma'una ma la ta'kulun kuna tara abinda ba ku iya cinyewa abinda ba ku iya cinyewa kuke tarawa kai ina ba ce a zo da Abu Darda Najeriya ya ga wata tajma'una ma la ta'kuluna ya ga tajma'una ma la ta'kuluna ka samu mutum a kowace rana zai saci naira duk watan duniya zai saci naira miliyan 500 kudin talakawa me zai ne ka saci miliyan 500 me zaka yi da ina zaka kai ta shekara nawa za ka yi a duniya ka samu famanar sakatare tun yanzu ya kai shekara sittin a duniya amma ya dukufa kayan da na'in banda sata bai da aikin yi wai nan gaba zai yi ritaya sai ya fara kashe kuɗi tun yanzu fa ya kai shekara sittin yanzu wannan ciya mana lokal gamman ya baka LPO no purchase order ka samu mara shugaban mahaukata na Jamaica bai kamata ka kamo shi ba wani da yake hankali ne wannan tajmauna ma la ta'kulu kuna tara abin da ba ku iya cinyewa ka tara baka ma san me za ka da shi ba wallahi akwai kudaden da ba ma san me za su ajiye su ba kuma Allah yana nuna wa mutane aya ba da dadewa sosai ba yanzu ba kai shekara biyu ba wani babban mai kudi Allah ya masa cika cikawa ya su kuma dan siyasa ne sananne ne da zan shiga sunansa za ku san shi ya bar mahaukatan kudi irin kuɗin nan da ba a gina masallaci ba a gina makaranta ba a sayi motar wa'azi ba a taimakon marayu ba a taimakon sabbin musulunta ba a taimakon addini addini bai da haƙƙi a ciki aka zo aka raba wa 'ya'ya gado yaran suna da yawa amma kowane yaro abin da ya gada kuɗi banda gidaje ruwan kuɗi ya gaji sama da naira miliyan ɗari biyu da hamsin wannan ruwan kuɗi ne ɗaya daga cikin yaran yana karɓar naira miliyan ɗari biyu da hamsin sai ban Najeriya sai turai bai dawo ba sai bayan wata biyu kun san da zai dawo mai dawo da shi ina irin ɗima-ɗiman babura da nigogi na Amerika suke hawa irin wayannan baburan sai dai sai guda sittin sannan ya sayo su jibga jibgan jib guda biyu sannan ya yi odan karnuka guda biyu daga Jamani kowane kare kuɗinsa naira miliyan biyu karnuka daga jamani ya da su kowane kare kudin shi naira miliyan wayan wayannan mashinan yan area boys ya ɗiba su ne za su haushi yana cikin jeep su kuma suna masa a akan hanya in ya fito sai ka ce gwamna da gidajen da ya gada da kuɗi a cikin shekara guda ɗaya gidan da yake ciki ma sai da aka sai da gidan bai da duk kuɗin ya bindigar da su magana da ake likitoci sun ba da confirmation zai haukaci saboda tsabar shaye-shaye an tara kuɗi marasa amfani an bar 'ya'ya ba a musu tarbiyya ba to me amfanin kuɗi na gaya muku mutumin da na sani ya mutu a nan abuja ya bar gidaje allah kaɗai san yawansu a fatakod ya bar estet estet ya bar kuɗi cash banda allah ba wanda ya san su abin da ya bari a duniya matarsa ɗaya da ɗansa guda ɗaya bari a duniya shi ma yaron test tube baby ne irin wanda ake a cikin kwalba din nan anan aka hada yaron sai matan su kadai ya bari da aka yi lissafi tun da ya zo duniya har ya bar duniya musulunci bai taba cin naira dubu ɗari da hamsin a dukiyar shi ba yanzu dukiya an mutu an bari an bar wa mata da ɗa guda ɗaya mata sai ta sai ƙata gida a amerika sai ta koma can ta ce aure yanzu ƙauyenci ne sai dai ta dubi wanda ya mata ta ɗauko shi in ta gaji da zina da shi ta sallame shi Ɗan uwa da dangin duka ba gado tun da an bar ɗa guda ɗaya ina magana da kawun shi kawunsa sai yake ce mun da yana da rai ya ɗauki riga ya bashi ya sa bai iya bashi ba sai da ya mutu ne matar ta aiko mai kyautai riga da buhun ba. kuma an tafi lahira ana can ana fama da hisabi ba san amfanin dukiyar an tara ta ba san amfanin ta ba to ba ba san menene falsafa na neman arziki ba wannan wani da hauka ne yanzu idan da zaka tashi ka je Dubai wannan hotel din da ake takama da shi a cikin teku din nan akwai daki dala dubu goma a rana daya dala dubu goma akalla naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida daki kwana daya mutum ya kwanta da daddare da safe ya tashi ya biya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida akwai wanda yana da ɗaki dindindin ko ya samu zuwa ko bai samu zuwa ba sai ya wata biyu bai je ba amma yana biyan kuɗin ɗakin saboda takama da wadata ya ɗebi kamar miliyan saba'in ko tamanin ta banza ya ba su a daidai lokacin da yunwa na kashe talakawa inda yake a daidai lokacin da marayu suna sangarta a daidai lokacin da matasan mu ba su da aikin yi a daidai lokacin da wasu sun mutu sun bar mata da yaya ƙanana ba sai inda za su sa gaba ba a daidai lokacin da musulunci ke kuka rasa wanda zai share masa hawaye ina magana da wani dan uwa yake ce mun wani ya dauke shi sun tafi tare yake suka zauna suka ci abinci mutumin ya biya dala dubu biyu abinci daya suka zauna suka ci abinci suka tashi dala dubu biyu naira dubu ɗari uku da ashirin su biyu sun cinye dubu ɗari uku da ashirin gaba ɗaya sun tashi dubu ɗari uku da ashirin akwai hauka wannan kuma hauka ce in aka sai motar dubu ɗari uku ta ishi a kara da jihar adamawa ana wa'azi da ita haka dai ko ba haka bane a ɗaura mata lasifika a rubuta mata rubutun addini duk inda ta wuce an ga ƙarfin musulunci wannan mutum biyu ne suka zauna a tebur suka cinye suka tashi kama da ne kuke tajma'una ma la ta'kulu kuna tara abinda ba ku ma san kai shi ba gaba abinda ba ku iya cinyewa Wata tabnuna ma la taskunun kuna gina gidajen da ba ku makwana ba ku iya zama a cikin gidan da ka samu mutum yana da gida a America yana da gida a London yana da gida a Dubai yana da gida a Singapore ya sai gida a Jidda yana da gida a Abuja yana da gida a nan Adamawa yana da shi a Lagos yana da shi a Port yana da shi a akara yana da shi a Kumasi yana da shi a Abidjan yana da shi a ka faɗa min yaushe yake da lokacin da zai je kwana wa'annan gidajen yaushe zai je kwana ina yake da lokacin da zai je kwana a gidajen kuma abin ba haushi ko ya kwana gidan ko bai kwana gidan ba gidan sai ya ci kuɗi ko gidan ba zai ci kuɗi ba dole sai an biya kuɗin wutar lantarki sai an biya kuɗin ruwa sai an biya mai gadi salari sai an biya mai bayan fulawa sai an biya mai goge tayil da tarazo wannan dole sai an biya sai an biya kuku kuma dole akwai mota a jiya gidan da direba ana biyan shi salari ba shi ɗin mota in ya sanyi a sai sabuwa ƙara takawa just liability wata nuna ma la tasu abu yi ce wani irin hauka ya sami kuna gina gidan da ba ku kwana duk gidan da ba ka iya kwana a cikin ya amfani kuma abin da zai ba ka haushi mutum yana da irin wannan gidan a London amma kuma ya je London din bai da lokacin da zai kwana a gidan a hotel zai kwana asara kan asara wasu irin asara ce ba ga matsalolin al'umma an rasa yadda za a yi wani dan uwa yake cewa akwai mutum guda ɗaya cikin musulmai a nan Najeriya zakkarsa kawai da zai da zakka tsakani da Allah a cire zakka to zakkarsa ta isa a gina masallatan juma'a a lokal ɗari bakwai da da da hudu ake da shi a Najeriya lokal da hudu kowanne a gina masallacin juma'a zakkarsa ta kai a wannan amma ba ta ma cikin ajandar shi kawai ana nan ana ta gudu sai an tafi an tafi sai ko ka ji bai da kafa abin da kafa kafa ba ta iya takawa ko ka ji ciwon siga ya buge shi duk wani abu mai daɗi an hana shi ci da ɗan hawan jini hawan jini haka likita ce to in ka kus duk wani abu mai daɗi ce in ka ci za ka samu matsala sai ya ce akwai hakan bita za ka kumbura madara hanji ka zai sauki kwai ya ce highly cholesterol naman sa ya ce zai ja masa ko ni a haɗa ya ce to likita sai ne ya ce ka samu ganye ganye da wake wake ya mai da kai akuya ga talaka bai da kokomo ya sha rake ya ci goro ya ci dan wake ya overdose na yaji ya ci dambu ya sha fate-fate ya sha shuwaka da kubewa shayi sai ya yi amfani da sukari ya juya gwangwanin madara da ya samu in bai samu bai haƙura ya ci ga gauta sai ya dangula da yaji saboda samun takama da lafiya ka kanan kasar biyu mutum saboda takama da lafiya gauta faɗa shi yake shi ko sai ya dangula wa barkono duk sharuɗan alfa da tashi sun cika saboda samun takama da lafiya babu abin da ya dame Allah ka gafarta mana yace tazmauna ma la kunu wa tabnuna ma la taskunun yace wa ta'amaluna ta'amaluna ma la tudrikun kullun kuna burin abin da ba za ku samu sai ne ga mutum ga kudi ya tara duk abin da ake nema a duniya ya samu to saboda yayi wa Allah laifi sai Allah ya jarrabe shi da son wani matsayi kuma Allah ya hana shi matsayi ya zama kullun cikin ya kwala shi da kasa ya ce to ranka dai an samu matsala amma ka jira shekara hudu mai zuwa a sake sabon plan sai a dawo kuma a zauna kuma a fara shirye-shirye a fara harhaɗawa a jona ta nan a jona a harhaɗa wayoyi sai an ci baƙar wahala an wahala an shiga uku an shiga arkanu an shiga nabani an shiga miyasu an gama ganin tsiya an rai tega tega kamar za a samu sai Allah ya jefo matsala sai a ce to ran da yanzu ma an ƙara samun matsala ƙara jira shekara hudu har kamin shekara hudu ka cika mala'ika mutuwa ya shaƙe ka da muri a ranka bukata ta biya ba duk sharuɗan ka ji daɗi sun cika amma Allah ya hana ka zaman lafiya ya hana ka kwanciyar yana faruwa ko ba faruwa wa ta'amaluna ma la tudriku kullum kuna burin abin da Allah bai ba ku dama ku jure to Allah ka gafarta mana to shi yasa yake musu wa'azi yake cewa wa tattakizuna masani'a la'allakum takhludu kaji ayoyin nan fa annabi hudu ne yake yi wa jama'a zamanin sa magana yi kama da Najeriya mutai ko bai kama da Najeriya mutai ba lalle da za a kawo annabi hudu Najeriya da ya haɗu da aiki ne Allah yake a gaba na وإذا بطشتم بطشتم جبارين ga wata matsala ko har yanzu ta gaba ga ku da cikin zuciya da rashin imani da rashin tausayi wa ba batashtu duk wanda ya dan muku laifi in kun tashi masa hukuma batashtu sai ku masa hukuma jabbari kuna kankararru marasa imani masu nufin zuciya ji har yanzu wani hatsari na ba yanzu kan wani yadda Najeriya take ke ko ba ka take ba duk wanda ya kuskura aka rutsa da shi to sai da Allah ya yi wa idza batashtum waɗannan dabari in za ku yi damka sai ku yi damka kuna kan gararu muka tafi duk al'ummar da ta zama manya an zara tausayi da imani da cikin zuciya suna ganin kowa ma za su iya kama wasu karya kowa ko akwai gaba ko ba gaba manyan ƙasa suna da za su iya kama wasu talla saboda mutum guda ɗaya ana jin haushi shi ko ɗan adawa ne titin angosu gada in ta karye ba za a gyara gada ba ko ba za a kwanta a wurin ba wai yaya wai akwai wani guda ɗaya da ake jin haushi saboda haka mutanen anguwa sun rika faɗawa rami kenan su ba laifin su bane laifin wani mutum guda ɗaya ne in shi ba zai ci albarkacin su ba to ya za a ce su kuma laifin su ya shafe su sai yana cikin wani zaba da cikin baɗa cikin jabba ku kalli jihar Kano shekara takwas mai ɗan mai kalmasai shehu hana ta wutar lantarki sai da sama da kamfanoni guda ɗari biyu suka burkuce wai saboda ne wai saboda akwai wani da ya taba shugaban kasa a karon ya taba kai shi kurkuku saboda haka mutanen karon miliyan goma duk sun shiga bala'i wai za ba ashtu ba ashtu ba duk sanda kaga a sanadiyar laifin mutum daya za a bi jama'a gaba dai a musu hukuma to an shiga ba ashtu jabbari an shiga za ba ashtu ba ashtu jabbari bala'i sai ya sauko a cikin kasar me ya kara faɗa gaba na raba fatakun ku ji tsoron Allah wa ati'un ni kuma ku yi min biyayya ku ji tsoron Allah ku yi min biyayya na taɓa sanin a wata jiha wani ya fito ta kare ciya man da lokal gamman da ya fito ciya man da lokal gamman gwamnan jiha ya kira shi ta yi ta yi ta ba za mu je da ke ba ta ce amma jere da ina tare da ku ina biyayya duk wahalar nan da ya fita ta ce kwarai da gaske duk wahalar nan da ya fita amma ta samu matsala ya ce me matsalar ya ce matarka babanta ba mu yake yi ba tun da ta ji wani yau matsalar wai <laughs> wai yanzu tun da ba matar shi in an ba shi ciyar mana lokacin gama an yi samu kuɗi zai sama wa matar ko mata ita kuma ta kila ta aika wa ubanta wani abu to ba a yi wa uban muguntar da ya kamata a mashi ba saboda haka bari tun daga nan a tare ta uban ba ta hanyar da zai iya dan gurgura shi yasa shi ma yanzu bala'in ya shafe to da yake yana da wayo sai kulla dabara sai je sai ya kira wani aboki ya ce ka rubuta takarda kamar da sunana amma ba ni na rubuta ba kuma ba na cewa wane wane wane na saki mata ta fitin ya karanta masa kulakin da bai sai ya ce to ya ce haka za su yi wata ya yana rubuta wa kawai ke dauka ya je samu gwamna a fusace hankalin sa ta yace ran kire ne sun shiga bala'i yace ne yake faruwa yace wani ya saki mata shi saki to shi gwamna ya sanya ya da mutum yace saki ne ce saki a kira shi ya kira shi yace kai ya ce ta saki mata ka saki yace to ran kire ne shi ya san ita kware mu kwariya kuma ita kware ne ke na abinci na yake tunda yanzu wannan matar za ta jawo min matsala ta harkar siyasar da amfani ta saboda haka makiyaciya ta san inda dare ya mata ni sai gwamna ya girgiza ta tun dare da ya ta tsoron mai tara da harkar tara da tara da tara da to yanzu yadda za ka yi ba matsala za mu jira ka je ka dawo da rubutun su da za ta je tara eh, da ta je tun da ya sallami ba ta take shi gwamnan ya ɗauka shi ne ya sallame ta kuma shi bai san hukuncin sake ba aka da ba shi ba ni kuma ku yi mun biyayya to amma in kai ka tarbi wa'azi alhali ka zama babba Allah ne to yanzu ba me ya faru a wannan lokacin واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون النبي هود يقول واتقوا ta alamu. Ku ji tsoron wannan wanda shi ya muku ni'ima ya ba ku duwa ina abubuwan da kuka sani duk wata ni'ima da kuke da ita wane ne ya ba ku Allah madaukaki shi ya ba ku lafiya shi ya ba ku karfi shi ya ba ku abinci waɗannan lambuna da kuke takama da su ne ba ku yake wata kullazi a mata kun bi ma ta alamu a mata kun bi ma za تكن بأنعام وبنين يتي أمتكم بأنعام وبنين شيني وندا يباكو أنعام na nima ga غاينا kuna yin amfani da su shanu awaki raƙuma ha wa bani sannan shi ya ba ku me shi ya ku yaya wanda ya muku wannan ni'imar to ku kiyaye dokokin sa ku masa biyayya to ya ce ana rama wa jannatin sannan shi ne wanda ya ba ku lambuna wa uyun da marmari na ruwa wannan duka wane ne muku wannan Allah madaukin sarki shi ne muku wannan shi ya ba ku lambuna lambu Allah kada ya san amfani da banda Allah ba wanda ya san iya amfani da ya yake mutane za su samu abin da za su ci dabbobi za su samu abin da za su ci tsuntsaye za su samu abin da za su ci a sanadiyar shirke shirken za a samu iska mai kyau wacce za a shaka domin mutane ne ke fidda carbon dioxide su wa'annan shirke-shirke su ke fidda oxygen wanda ake oxygen da shi rayuwa take yin kyau duk inda shirke shirke suke za ka samu ni'ima ta yawa a wurin na'am inni lalle ni a kafu alaikum ina jiye muku tsoron azaba yaumin azim azabar wani ne mai girma idan ba wa Allah madaukin sarki da yaya ba annabi hudu yana taya mutanen sa za ka ji wa'azin kaman ya shiga to amma wa'azin bai shiga ba ya ta ana rama قالوا sawa'un ashe kun ji duk nan da ake musu sun kasa kunne kamar suna ji ashe abin da ya zama wa'azin mai rusuru sun zama wa'azin mai rusuru wai wasu ne su gashi da dabbobi amma baya zata ga dukiya bai zata abin ya dame wannan sai suka ji wani malami yana wa'azi yana caci mutane ana kuka suka ce mu ga yato malamin ne ya zo kofar gidan mahaifin mai wa'azi wata kila baban ya tuba ya fara fito zata suka je suka gaya mana suka ce mu ban matsalar mu a duniya ba hakimi ga dukiya Allah ya baki amma bai zakka ka zo kai wazi ko bar gidan ko Allah zai sa ya tuba Allah yake ba matsala mu duk inda yake alkhairi yake ana muke so a gaya aka zo aka gaya mahaifi za ya babban mai wa'azi zai wa'azi a kofar gida yake to wai kyawa wa'azi a zo a yi aka zo aka haɗu malam ya rike jan ayoyi da ke haka haɗarin rashin ba da zakka marasa ba da zakka duk ya kai su ana wa'azi yara ta ya kura wa malami ana wa'azi yana girki da kai sai suka gaba cijo ya fara hawaye kwallo na ta zuwa masa aiki da ke alhamdulillah da wa'azi ya rasa da ta alhamdulillah nan ta tare da ta a gama wa'azi aka tashi suka je suka yi malami godiya da ta suka ce bari mu zo wajen dattijo mu je wa'azi ya shiga aka kai ba suka ce kai baba ce an yi wa'azi babu sassa. Yake yi eh, an yi wa'azi. Yake ai ba mun kan abubuwa zai yara da da kuka ta magana ni ba wa ta ne ta ba to dai ta ga kuka da wa yake da na kalli malamin da yake wa'azi sai na tuno da wani gugu na da ya taɓa yace to ina tuno da wannan bulbulin nawa da ya bata yace da har na manta yace ni na tuna sai bakin cikin ya wani mu ta tuna da ne ta rikin bulbulin da yace ba san sanda na fara kuka ba wa'azi ya shiga to ku kalli yadda yake musu wa'azi sun yi shiru da wanda ke za su yi aiki amma suna buɗe baki ne suka ce alu sai suka ce sawa'un alaina saurana ta mu ji ne a wajen mu. a wa'asta ta yi wa'azi am lam takun wa'azi ba. ko ba ka zama cikin masu wa'azi ba da kai wa'azi da ta Allah ya sa ka yi mu ji ne a wurin mu babu matsala abinda muke kai babu ba sai ka ji girman kai ka ji taurin kanka wai duk kalmomin nan da ya faɗa ne ya kamata su rasa wai amma ana nan ma da ta cikin suratul hud ai sun yi magana mai kama da haka ya قالوا يا هود ما جئتنا بشيء قالوا ya kai hudu ma ji da mu bayyana ta dubu babu wata hujja da dubu mana suka ce wa hadu na an kuma ba mu zama masu barin mu saboda magana wata magana da ba ta samu ba abin da muke suka ce kuma ma na hadu mu ne mu ma masu da gaba ne mu abin da kuka haka to magana da suka wannan sura sawa'un alaina yasa suka ce ba za su yi aiki da wa'azi ba illa suka ce in haza. wannan abun da muke ba wani abu bane illa khuluqul awwalin ba ce addinin wa'anda sun gabace mu iyaye da kakanni muka baki kuma rubutu ai khuluqul awwalin nan. dinin awwalin wato kuke dan gargajiya duk inda yake kamar yadda muka ambata a jiya shine inna wajadna aba'ana kazalika yaf'aluna wannan ita ce tsohuwar hujjar ta ji kowace hujja ba ne wa ne hujjar ɗan inna ma wajen a ba ana sai ka kaji mutum ya ce to iyaye da kakanni dai haka ake to me kake nufi kana nufin duk iyayen mu ɗan wuta ne to mu shiga Allah ba ɗan wuta ne ɗan wuta ne ba ni Allah yake a gaba su bi فما نحن بمعذبين hannu bi بمعذبين mu ba waɗanda ake azabtarwa ba ne wannan maganar da ke faɗa shi a labari shi ne ke ba mu ba ne to ya ce a wannan lokacin a yake fa sai su ta annabi Allah halakna sai halaka dama mutanen annabi su ne mutanen annabi daga jama'ar annabi jama'a da aka sake samu a duniya su ne jama'ar wa jama'ar annabi Allah yake fa sai su ta ba halakna Allah sai halaka yaya aka halaka da su Allah yake wa amma adu mutane ne karfafa daga abin da suke takama da shi akwai karfi a karfafa mutane Allah ya yi su jingima jingima ya ya ba su Allah ya ce fa uhliku bi rihin ke muka halakar da su da iska Allah ya ce farfar wata iska ce mai tsananin sanyi mai tsananin kara bala'i biyu take tafi ga sanyi ga karar bala'i Allah ya ce kuma a za ta yi kuli kulin rakiya da shi ta saurin samaniya a yi gunduwa gunduwa da shi a zuwa da shi ta kuma Allah ba Allah yake wannan iska ta kara a adam Allah ya hore ta a kansu ta ba a layali jarare guda bakwai wa samani ya ta ne da yini yini guda takwas sati guda cif ku suna Allah Allah da jirgin yake a jere yayin da iskar ta kammala fataran kauma sai mutane fiha a cikin wannan gari far'a ga suna a kukunci a jikin da ji Allah maɗaukaki Allah yake ka annahu a ajazu masalin kawai sai ka ɗauka wasu gunduwa gunduwar dibino ne wasu kututturan dibino ne wanda aka girbe ake gunduwa gunduwa da su ji Allah maɗaukaki haka Allah ya mai da su gaba ɗaya kuna jin Allah ya tashi turo da wani a Najeriya ba zai turo da ita wallahi zai turo ai Amerika ta san musu kwanakin baya ko an tura masa wata iskar bala'i sunan ta Katarina Katarina da turanci kenan da larabci sunanta tabu ita ce wacce aka tura wa adawa da larabci tabu su kuma suka sa mata ne katarina sun ce tana da karfi tana gudun bala'i juya wanda take juya wanda take tana tafiya da wani irin karfi na velocity da ya fi 200 km per hour karfin da take juyawa mota za a cikin ta a sararin samaniya gada ba irin ta Najeriya ba irin ta Amerika wacce ta samu wadataccen rodi da wadataccen kwanjere da wadataccen sumi idan wannan iskar ta zo ai idan ta zo ta samu wannan in ta kama sai ta yi rugurugu da gada ta balla gada har da jini ta dauka kusa iska ba ta cika dauka abin da ke dare ba to bijimi ma iska ta fi katon bijimi ya ce wuzu wuzu wuzu ya ce gaba Amerika da kanta ce da ke magana ko ce ba taɓa jin labarin irin wannan iskar ba muka ce ba ku karanta Qur'ani ne sai ba ku ji labarin ta ba mun mun ji ko Allah ya faɗa Qur'ani ba Allah ya ce ma ta zarumi ce ma ta zarumi Allah yake iska bai tura wa adawa ba gada ko mota ba mata ta zuru ne shi'in babu abun da take bari in ta ci karo da shi in ma ji alahu karrami sai ta mai da shi kamar karmamin in ji Allah madaukaki kaga su ba su karanta Qur'ani mu da ba karanta Qur'ani mun taba jin labarin da kuma taba ji ba an taba jin Allah yake ba kaza ku suka kare ba ba a halaka da mun ta halaka ba Allah yake inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan akwai aya ga mai hankali al'aqilu man kamar aka lam ya'ti bi ita bara bihi ghairu mai hankali shine wanda ya shafa wa gemu sa ruwa sanadiyar ya zama dan uwansa ya kama da wuta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai zama da inna ne mabuwayi arrahim mai jin kai Allah ya gaya mana yadda aka gama da adawa wata al'umma ta fito gaba da rabu su ma sun da me yasa ta annabi su annabi kare ta manzo daya kare ta annabawa ne su samudawa su ne su ne ne larabawa ne annabi su ba balarabe annabi su annabi salih balarabe su samudawa su ne mutane egypt su ne mutanen wato mutane egypt wato ita egypt wato wani gari ne wato da yake ainihin wato can wajen na garin saboda haka gari sananne ne ga larabawa da suka rayu da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin larabawa suka ji har yawon buɗe ido a wurin a irin wani da wurare manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kun shiga gari ku shiga da sauri ku fita kar bala'in da ya same su rubutun da ya same su in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan a sunna in har za ka shiga irin wani Allah ƙasa ta ne ba zaman lafiya kowa cikin tsoro kowa cikin firgici wanda ake tsarewa a tsorace mai tsare shi shi ba ne a tsorace kowa bai san inda ya nufa ba to alama ce cikin da alama ce ana mata kimiyya iskar duniya na hura ta sai dan yana mata buɗa komai na tafiya someone suka shirya lakta ta mata sai aka gaya ta wani malami malami aka gaya to shi ya zo ya wa'azi so da zo malami ya wajen wa'azi sai fara wa'azi a Tommy va a probar, va a probar, va ta ina zan gyaru da ka turkusa da Allah

ya ce wala ta masu ha bisu'in kar ku kuskura ku shafi wannan taguwa da cutarwa in kuka taba ta fa ya kuza kuma azabu yawmin alim azim azaba ta wani ne mai girma za ta shafe ku domin ita ba ta da kaidi duk gonar da ta shiga za ta iya cin amfanin gona ba wanda yake taɓa ba ta da kaidi ba a sa mata ko ina ta shittaci arzikin Allah Allah ya ba ta dama ba dama a taɓa to da yake makiyata ne ba su gobera ne faruwa da rana aka ruha sai suka soke ta wani mafiyaci a cikin su suka samu wanda shine ta kadarin gari duk gari ana jin ba ta kadarin gari shine wanda aka bashi mashi ya ne soke wannan tarko Allah ya ce ni ba a ka haka ba ne Allah bai bari sai suka waye gari suna masu mutum kwana uku aka ce amma su in kana da buhunan shinkafa ce ya fi sami kwana in kana da katifa ita kwantawa kan ta hata lokacin sami kwana in kana da gida kwance shi hanyar in kana da riga ta sa ta hada ko ta kwana uku in kana da kuɗi ka sai kwana uku in za ka je yawo ta hika dawo ka kwana uku an ba su mutu kwana uku na cika za a gama da ku kwana uku kirka <laughs> to ya ce ana raba ربك وإن ربك imposto de ganhar poder